Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud lalun ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 13 ga watan Nuwamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Isra'ila ta ce za ta taimaka wa jami'an asibitin shifa a yankin Gaza don a fitar da jarirai da ke buƙatar kulawa. A jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar kuwa hada-hadar kasuwancin kifi na ci gaba da farfadowa bayan zaman lafiya da aka samu a yankin. To sai dai takunkumin da kungiyar ECOWAS ta saka wa Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi na kokarin mai da hannu agogo baya. tarnakin da aka sa wannan ya shafi kowa ai sai dai ubangiji Allah kawo mana karshen sa ba wani wanda zai ce bai shafe shi ba da masu kawo wanda masu saya a nan da komai amma da yake mun san abin yadda yake kuma mu sauke farashi Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamili kai zai gabatar a wannan makon shirin yaya da zango ne a garin Gashuwa na jihar Yoban, Najeriya. Inda wasu matasan yankin za su tattauna kan harkar su da noman rani a yankin. ma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum mu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Kasar Saudi Arabia da sauran kasashen musulmi sun bukaci a gaggata kawo ƙarshen hare-haren soji a Gaza sun bayyana haka ne a yayin wani taron gaggawa na haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen larabawa da aka gudanar a birnin riyadh inda suka ce isra'ila za ta yi dakon alhakin aikata laifuffuka a kan falasɗinawa gwamnan shugabannin da suka halarci taron sun hada da shugaban Iran Ibrahim Ra'isi da na Turkiya Recep Tayyip Erdogan da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sai shugaban Siriya Bashar al-Assad. Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman na Saudiya wanda ya shirya taron ya ce daular Saudiya ta tabbatar da yin wato Allah wadai da kuma kin amincewa da yakin rashin imani da ake akan 'yan uwanmu da ke Falasɗinu. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da iran a syria a jiya lahadi a matsayin martani ga hare-haren da aka kai wa dakarun amurka wannan dai shine karo na uku a kasa da makonni uku da dakarun amurkan ke kai wato da dakaran amurkan ke kai hari a wurare daban-daban a syria da amurkan ta ce na da alaka da iran da ke mara baya ga kungiyoyin da ke rike da makamai daban-daban da washington ta zarga da alhakin karuwa kare-hare a kan dakaranta da ke yankin gabas da tsakiya lloyd austin ya kara jaddada cewa a jiya lahadin dakaran amurkan suka kai harin kan wurare a gabashin syria da dakarun juyin juya halin musulunci kasar iran din irgc ke amfani da su da ma kungiyoyi da ke da alaka da iran din a matsayin mai da martani ga ci gaba da kai hare-hare a kan dakarun amurka da ke iraq da syria a jiya lahadi ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwance a asibitin shifa da aka yi wa kawanya a gaza lami lafiya ba duk da kokarin da mayakan hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin hadari. shugaban isra'ila ya shaida wa shirin state of the union na kafar talabijin din cnn cewa marasa lafiya su ɗari ne aka ɗauke daga asibitin inda dubban ɗaruruwan falasina da ke zaune a kusa suka fice lami lafiya daga yankin suka nausa kudu da gabashin na gaza sai dai duk da haka ana ci gaba da bata kashi tsakanin isra'ila da hamas a kusa da asibitin mafi girma a gaza inda darakta mai kula da asibitin muhammad abu salmiya ya ce yakin ya yi wa asibitin kawanya babban mai bada shahara kan harkokin tsaron kasa na fadar white house jack sullivan ya shaidawa wato shirin face the nation na kafar labaran cbs cewa amurka ba ta buƙatar ganin ana barin wuta a asibitoci inda marasa lafiya da sauran waɗanda ba su je ba su gani ba ke samun kulawa yawa ya kara da cewa amurka na kan kwakwarar tuntuɓa da dakarun tsaron isra'ila a kan batun ana sauraron labarin ne daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar rundunar sojin isra'ila ta ce za ta taimaka wajen kwashe jarirai daga ashifa babban asibitin da ke yankin gaza inda jama'a ke ci gaba da fama da matsanancin rayuwa sanadiyar har-haren da isra'ila ke kaiwa bayan da mayakan hamas suka kai mata wani hari a ranar 7 ga watan oktoba da ya halaka mutum sama da 1,400 ga muhammad habis baballe da fassarar wannan rahoton The staff of the Shifa Hospital has requested that tomorrow we will help the babies in the pediatric department. Mai magana da yawon rundunar tsaron Isra'ila Daniel Hakari ya faɗa a ranar Asabar cewa ba a yi wa asibitin na shifa kawanya ba kuma akwai amintaccen hanyar da za a shiga a fita daga asibitin a gefensa na gabas. Ya ce ma'aikatan asibitin shifa sun buƙaci cewa gobe za mu taimaka wa jarirai da ke sashen kula da lafiyar yara. dan isa asibitin da babu wata barazana za mu bayar da tallafin da ake bukata. Ranar Asabar jarirai biyu sun mutu a shifa da akwai kuma wasu da dama da ke cikin haɗari idan man janareton da ke ba da wutar lantarki ya ƙare. Na'urorin da ake ayyukan kula da lafiya sun daina aiki marasa lafiya musamman waɗanda suke sashen gobe da nisa sun fara mutuwa. Ji daraktan asibitin shifa Muhammad Abu Salmiya ya faɗa ta wayar tarho yayin da ake jin ƙara harba-harban bindiga da fashewa. Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce asibitoci a Gaza suna fama da hare-haren bama-bamai da ake kaiwa babu ƙaƙƙautawa. Ƙungiyar ta MSF ta ƙara da cewa an kai wa asibitin shifa hare-hare da dama ciki har da sashen haihuwa da na sallamar marasa lafiya. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma jikkata wasu. A halin yanzu, Firaminista Benjamin Netanyahu ya yi watsi da bukatar kafa gwamnatin Falasɗinawa da za ta kula da yankin Gaza idan aka kawo ƙarshen rikici na Isra'ila da Hamas, matakin da ya yi hannun riga da matsayar gwamnatin Biden kan shugabancin yankin. A ranar Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana sharuɗa kan gwamnatin da za ta mulki Gaza bayan kammala yakin. A cewar Blinken, dole ne gwamnatin ta kasance bisa jagorancin Falasɗinawa kuma yankin na Gaza haɗe da yankin yammacin kogin Jordan shi ma ya kasance karkashin su. A gaida Muhammad Hafiz Baballa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. hadimin shugaban kasar ukraine andre yamak ya faɗa a jiya lahadi cewa ya isa ƙasar amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin ukraine ke jagoranta domin tattaunawa kan batun haɗin kai da tallafi ga ƙasar shi da yaƙi ya ɗaiɗaita yamak ya ce zai yi tarurruka a fadar white house da majalisar dattawan amurka da masu faɗa a ji da wakilan ƙungiyoyin fafutuka tawagar wadda yulia sirfdenko ke jagoranta za ta tattauna kan wato kudurin shugaban kasa na ukraine na zaman lafiya karfafa tsaron kasa da zurfafa haɗin kai da dai sauran mahimman batutuwa da dama in ji shi jami'an ukraine da suka hada hada shugaban kasar vladimir zelensky na ganawa akai-akai da shugabannin yammacin duniya domin kokarin ce damuwar da yakin ke haifarwa. Ƙungiyoyin fafutuka na kira ga ƙasar Australia da ta dakatar da kisan mutumin nan da ya fitar da bayanan sirri da suka fallasa zarge-zargen da aka yi madakarun musamman na Australia na aikata laifuffukan yaƙi a Afghanistan. Kiraye-kirayen sun zo ne yi kafin fara shari'a da ake ma Davide McBride wani tsohon lauyan soji da ake sa ran za a kwashe makonni uku ana yi. wanda ake zargin na fuskantar tuhume da suka hada da satar kayan gwamnati keta dokar tsaro da fallasa bayanan sirri da ka iya kai shiga hukuncin kisa idan aka same shi da laifi mcbride ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa cibiyar dokokin kare hakkin bil'adama da ke da kawance da kungiyoyin fafutuka da dama a kasar ta australia da wasu kungiyoyi sun faɗa a wata sanarwa da suka fitar cewa yanke hukuncin aikata laifuffukan yaƙi akan mai kwarmatan zai sa gwiwar masu kwarmatan watan ta yi sanyi a nan gaba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar hada-hadar kasuwancin kifi na ci gaba da kankama bayan zaman lafiya da ya fara dawowa a jihar. wacce ta kwashe tsawon shekaru da dama tana fama da matsalar tsaro to sai dai kasuwancin kifin na fama da kalubalen takunkumin da kungiyar ecowas ta kakaba wa nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a watan yulin da ya gabata daga jihar ta difa wakilinmu haru sule rashidu ya aiko mana da wannan rahoto A jihar Difa kasuwancin kifi na ɗaya daga cikin bunƙasuwar tattalin arzikin jihar da kuma suka mayar da sana'ar kamun kifin da ma sayar da shi tamkar al'ada tun zamanin uwaye da kakanni da jihar ke da yawan ƙabilun bare-bare. To sai dai a halin yanzu hada-hadar kasuwancin kifin na ci gaba da kankama a babbar cibiyar kasuwar sayar da kifin ta jihar Difa. da ke haɗa al'ummar sassan ƙasar da ma wajen ƙasar bayan zaman lafiya ya fara dawowa a cikin jihar ta difa wacce ta yi fama da rikicin kungiyar boko haram tun shekara ta dubu biyu da sha biyar to amma yanzu a iya cewa zaman lafiya ya fara dawowa a cikin jihar la'akari da yadda al'ummar jihar ke ci gaba da hada-hadar su ta da kullum kamar yadda suka saba yi a baya to sai dai waɗansu 'yan kasuwar kifin da na tarar sun kasa sun tsare sun bayyana halin yadda kasuwar tasu ke tafiya a wannan lokacin suna masu cewa ina da kihi manya-manya daga boso aka kawo mu a can ma abin da na saye su na saye su a naira dubu sittin da biyu yanzu da na zo nan wurin cinikin da aka yi muni da tayan da aka yi na waɗi kusan dubu talatin da biyar na waɗi a sana'o'in na alhamdulillah a can inda muke najeriya ma sana'a mu sai kuma allah ya kawo mu nijar alhamdulillah muna sana'a muna ci muna sha alhamdulillah wallahi kuma kasuwa tana da albarka a cewar wata mata mai suna hajiya hafsatu da ta saba sayan kifi a matsayin sari don sayarwa al'umma ta bane yadda kasuwar kifin ke hawa na sabka sakamakon karamcin abin hannu ga al'umma tana mai cewa kasuwa alhamdulillah kasuwa tana ja kihi alhamdulillah wani bi akwai ragi wani bi kuma akwai tsada nan naira dubu ɗari uku da sahi na sayar yanzu kuma na komo in kara amma da sa ya sauki kan yanzu amma gashi kuma akwai kifin waɗansu na ce akwai karamcin kuɗi kuma ko me ka haka wannan kuma yanayin zamani ne na rashin kuɗi ba ma wurin yan kihin kaɗai ba ne Usman Babamanu da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar kifin jihar ta Difa ya yi ƙarin bayani kan yadda takunkumin ƙasashen Afirka ta yamma da ta ba jamhuriyar Nijar ya kawo musu tasgarwo da ma sauran ƙasashe da dama a bukanan hulɗar su yana mai cewa. Zarnakin da aka sa wannan ya shafi kowa ai sai dai Ubangiji Allah kawo mana ƙarshen sa ba wani wanda zai ce bai shafe shi ba da masu kawo wanda masu saya a nan da komai amma da yake mun san abin yadda yake mun sauke farashi yadda kowa abin zai zamana ya ɗan da cikin sauki babu 'yan ƙasar da babu a cikin difa kuma alhamdulillah muna zaman lafiya muna harkokin kasuwancin namu kamar yanzu ka kwatanta yanayin ci gaban da aka samu bayan wato zaman lafiya ya dawo alhamdulillah dukkan mutumin da ke cikin jihar difan na ya an samu zaman lafiya kwarai eh, kuma mun tabbatar an samu kwarai kwarai zaman lafiya na inda muke abin zaman jira a gani dai shine na ganin yadda hukumomin jihar ta difa za su fi mayar da hankalinsu don kara bunƙasa kasuwancin kifin da ma kamunsa a matsayin sana'a domin rage zaman kashe wando ga al'ummar jihar ta difa harusular rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar ta wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashan mu ta biyu a Afirka akan mita da 2.5. kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. da yanzu kuma ga shirin zauren matasa. Zauren matasa. sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke tabo lamuran da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka garin Gashiwa ne da ke jihar Yobe, inda matasa masunta kuma manoman rani suka taru da bayyana yadda sana'arsu take amfanar rayuwarsu ta hanyar samun kuɗin shiga da kuma kare mutuncinsu da na garinsu da ke arewa maso gabashin Najeriya. Matasan sun bayyana yadda albarkar kogin da ya ratsa ta garin nasu ke taimakawa wajen bunƙasar harkokin kasuwanci da ma karɓar baƙi. hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar gashuwa kuma hakan ya sa ba sa rasa nakalaci a baya dai an so a samu akasi na rashin tsaro a yankin amma kuma bai tsanani ba inda yanzu al'amarin yake nema ya zama tarihi matasan da suka shigo zauren sun hada da Ali Rabkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. matasa dukanku farko bari mu fara bin ɗaya bayan ɗaya. Ali Rafkana yaya yanayin garin gashiwa yake ta ɓangaren sana'ar masunta da noman rani. Eto eh, gaskiya garin gashiwa gari ne mai cike da tarihi wanda duk Najeriya inda harkar kifi ne da harkar noma na rani da harkar lambu ya yi fice. Saboda in ka duba ba garin da yake duk Najeriya ba gari local gamin din da ya kai gashiwa kifi. saboda a gashuwa ne ba ta iya cinye kifinta sai ta hada da wasu jihohi tukun za ta iya cinye kifinta kuma sannan matakanmu na nan garin gashuwa suna tashi tsaye wajen neman na kansu harkar noman shinkafa a bara ma ta ɗau lambawan saboda kuma harkar lambu ma duk matasanmu suna yi wannan sana'o'i ne wanda ake rufin asiri wanda ba tare da mutum ya je ya yi tumasanci ko maula a gurin wani ba kuma muna kira ga gwamnati cewa ta shiga ta duba ta shiga wannan al'amari ta kyautata wa al'umma matasanmu ba su zauna tsaye ba muna nan muna tashi wajen neman na kanmu muna faɗi tahi saboda in ka zo gasho za ka san matasa suna neman sana'a kuma sana'a suna yi matasan gasho ba su fita fita wani gari neman kuɗi ba iya gasho suna samun kuɗin su wanda za su biya wa kansu bukatu da nasarori da ake samu harkar lamun nan da harkar kifi amma ni ina kira ga gwamnati cewa ya kamata ta taimaka wa matasa kuma akwai lokacin da aka ce za a yi kafin zaki dam har yanzu ba a yi sa ba shi yasa ruwa ke tafiya har chadi wannan kogin namu ya hada da da Nijar da Chadi da Najeriya da wani sashi na Kamaru duka wannan kogin namu muna kan wannan kogi mai albarka wanda a yanzu haka duk wanda yake kan wannan kogi daga nan su bauchi zuwa su jigawa kowanne wanda suke kan wannan kogi suna wannan noma amma duka alirab kana wannan shi ake kira wannan kama dugu gana kenan eh kuma dugu yobe ba kuma dugu eh kuma dugu to kuma dugu ah, yobe Eh an taba na taba jin labarin akwai lokacin da aka yi niyan tare ruwa daga sama wato daga yankin jihar Bauchi wanda zai iya kawo karancin ruwa a yankin har ake ta magana ma ina jin abun ai ba a yi ba ko? Eh ba a yi ba amma yanzu ma bana kogin bai zo yanda ake so ba saboda bana ruwa bai shiga jeji da yawa ba sabanin bara ruwan ya an samu kadaita bana bai da yawa kusan yanzu haka ma saboda rashin ruwan babu kifin sosai kuma eh. wannan rahin kifin zai kawo matsala ga matasanmu na jihar yobe da kuma na yankin chadi din nan saboda ruwan bai shiga jeji ba bana ana da karancin ruwa yawa eh, bari bari bari mu isa tukuna wajen Suleiman zamu dawo kan waɗannan maganganu Suleiman Yunusa Yakubu yi mana bayani kai kana yin harkar su ne eh ina yin harkar su to ka ji abin da Ali kana ya faɗa yace eh, matasan gashuwa ba sa ma tafiya a wasu garuruwa wannan abin da ya faɗa gaskiya ne haka eh, yi muna iya kokari eh. na yin sana'a da kokarin dogare da kanmu da duk wani faɗi tashi don mu ga mun tsira da mutuncin kanmu mun kare martabar mu da na yan uwanmu da iyayenmu eh wato faɗa mana yadda kuke gudanar da harkar su din nan shin ana zuwa a kamo kifi ne sai a je a bawa 'yan kasuwar sayar ko kuma daga nan bakin kogi ne ma kawai ake sayarwa ana zuwa a shiga ruwa a je a kamo kifi idan an shiga an kamo kifi akwai masu jira a bakin ruwa wanda za su zo su saya idan suka saya su ma akwai wanda suke jira su za su zo su saya su kawo su cikin gari su sarrafa shi su sai da shi Ahmad Ado yi mana bayanin shin da iya wannan sana'ar kake rayuwa a matsayinka na matashi a gashuwa. Eh, Dukan da iya wannan da sana'ar wanda wata sana'a da tafi sai da kifi da kuma kamo shi. Eh, kullum kakan fita ka yi sana'ar ko kuma misali in mutum ya yi nasara ya kamo ah. kifaye da yawa kamar a yau shi kenan zai iya hutawa a sauran mako. A'a, ai mu wannan da mu muna iya fita kullum sai dai ko kamar ko kamar juma'a haka da za mu iya zama a cikin gari da mai sallar juma'a ba tare da mun je ko jeji ba. Abubakar Adamu Eh, faɗa mana kai kuma yaya sana'ar su da noman rani yake a gare ka nan gasho. Gaskiya sana'ar noman rani da su ba ƙaramin taimaka mana yake ba ga mu samari. To kuma gaji wannan shekaran gaskiya an ɗan samu fari na rashin ruwa kuma da ruwan sama ma. Dan noma da aka yi da ruwan kogi duk akwai inda bai shiga ba sosai. Noma kuma mutane gaskiya sun yi asara sosai. Eh, me jawo da ya fara maganan nan. Eh, me ja wannan matsalar kuma ya za a magance ta? Gaskiya wannan ma'ala muna kira da gwamnati ne akan ta dan taimaka a sa hannu saboda mu dan samu ma mu dan rike wani abin da zamu wannan mutum ya dan ci gaba da sana'a da noman ma wato ma na kamar ba yanzu in an je babu ba a samun kifin sosai kenan a nan koki. gaskiya ba a samun kifi sosai saboda ruwan bai shiga ba guraren da yake shiga kabiru muhammad sale Ya ji abin da sauran yan uwanka suka faɗa kan harkar su a nan gashiwa kai kuma ya lamarin ya shafi rayuwarka duk haka ne mu ma duk haka ne mu ma duk su din muke da noma eh, yi mana ƙarin bayani yadda ma'ana ita ce kawai hanyar samun kuɗin shiga da kuke amfani da ita na'am muna sayan ne muna wannan gasahi ana banta eh wato banda haka eh banda kamun kuma sannan eh, ana ana ana shanya shi ya bushe an eh eh a ba eh eh a daura abinci ko mutane zai fita kuma zai fi abinci yanzu bari mu koma mu sake yin wata magana mai muhimmanci kan harkar su dinnan kowa ya tanadi bayanan da zai faɗa kuma sannan kowa ya sake bayanai ba kamar wannan zaure ne na hira kawai ba zaure ne na tambaya da amsa ba tattaunawa ce kawai da kowa zai iya faɗan abin da ya ga ya dace ya faɗa. Ali Rab kana gashuwa yi mana bayani mai mutum yake nema yake bukata in yana so ya zama cikakken masunci. To in yana so ya zama cikakken masunci zai nemi gora wanda ake hawa zuwa cikin kogi zai nemi taru duka wanda shi ma ake yi zai nemi sikali ya watsa da kugiya da sauran duk abin da ake kama kifi duka mutum sai ya tanadi wannan kuma na farko kuma sai ya iya ruwan ma tukun ba zai yi mutum ya shiga ruwa ba bai iya ruwa ba saboda in ka iya ruwa shine ka shiga ruwan saboda ruwan ma ba karamin zurfi bane da shi dan ya sha hallaka mutane da yawa wato in mutum ya irin abun nan da ake cewa haye din nan kawai ya fada kan abun to za a iya samun matsala a sosai ko za a samu matsala ma especially ma mu kaman kogin gashuwan nan ma an ce baya son bako saboda ya sha kashe mutane da yawa baƙi wasu sun zo kawai daga gani mutum ya shiga ruwa Allahu ya alamu dai wala Allah wani abu ne a cikin ruwan wani menene amma dai za ka ga ya kakkashe baƙi da yawa kusan kamar camfi ne mutane sun camfan kuma amma abin da duk da canfi babu kyau amma dai mafi yawanci yana halaka mutane da yawa bila adadin zai zo ba sai ya kashe mutum ba zai tafi ba sai ya kashe mutum. Ah, suleiman yunusa kai ka taba ganin misali yanzu ya nuna dai wanda yake dan gashuwa baya shakkar shiga wannan kogin kenan amma ba ko sai an dan gargade shi ya san yadda zai wannan gaskiya ne na inda mu da mun tun muna kanana mun riga mun tashi sana'a ce ta iyaye da kakanni in muna zuwa bakin kogi ana koro mu har muka riga muka iya muka dauki wannan sana'a mai muhimmanci har mu ta kai ga matsayin mun dogara da kanmu ko muna taimakawa wasu wasu kuma suna ce a mu ku dakata a nan matasa. Makon Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka da kuma matasan na garin Gashuwa a jihar Yobe masunta kuma manoman rani, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Tumar da yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu da yanzu haka ke ziyarar aiki a kasar saudiya ya rattaba hannu da kasar ta saudiya domin taimakawa najeriya wajen farfado da matatun man fetur ɗinta da kuma tallafi na dalolin kasar amurka wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da najeriya ke fuskantar matsi na tattalin arziki tare da kuma karyewa farashin naira akan dalar amurka shugaba bola ahmed tinubu dai ya halarci kasar saudiya ne domin halartar taron kungiyar kasashen musulmai da kuma kungiyar hada kan kasashen afirka da kuma saudiya sai kuma jaridar the punch daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka hukumar zaɓe a najeriya ta ayyana hob ozudinma a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna da aka gudanar a jihar imo a ranar asabar din nan babban jami'in zaɓe farfesa abayomi fasina wanda ke zama mataimakin shugaban jami'ar tarayya da ke oye ikiti a jihar ikiti shine ya sanar da lashe zaben na gwamna mai ci na jam'iyyar apc wanda ya samu kuri'u fiye da dubu dari biyar da arba'in a yadda samuel anyawu na jam'iyyar jam'iyyar pdp ya samu fiye da dubu saba'in da ɗaya da ɗari biyar sai kuma jaridar business day daya daga cikin manyan labaranta na da nasaba ne da zabukan da aka gudanar a jihohin kogi da imo da kuma bayansa inda ta ce hukumar zaben najeriya ta bayyana sakamakon zabukan da aka gudanar akalla kashi 93.53 a na'urar nan na irev wanda ya zamo abin takaddama a zaben kasa da ya gabata inda 'yan adawa suka bayyana rashin amincewarsu da sakamakon zabukan da baya kasancewa hukumar zaɓe ta ki ta bayyana nuna sakamakon zaɓuka a wannan na'ura tuni dai hukumar ta ayyana gwamnan jihar imo mai ci yanzu hope ozudinma a matsayin wanda ya lashe sabon zaben da aka gudanar inda ya yi tazarce kenan sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyoyin mata a najeriya sun yi addu'ar kawo karshen yakin gaza da isra'ila lamarin da suka ce da ci gaba da haifar da mutuwan mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza a wani taron manema labarai da shugaban wata kungiyar mata musulmai mai suna international criterion a gudanar a birnin ilorin nigeria. alhaja madina da akami ya ce mata a nigeria na ci gaba da jimami dangane da yadda ake ci gaba da halaka mata da ƙananan yara a wannan fada da ake yi tsakanin kungiyar hamas da kuma sojojin isra'ila sai kuma jaridar aminiya da ake bugawa da harshen hausa jaridar da ta bayyana cewa a ranar juma'a nan ne allah ya yi wa shugaban karamar hukumar lokwaje Naja Honorable Muhammad Dan Asabe rasuwa wato ana jajibirin zaben gwamna da aka gudanar kenan a ranar Asabar din nan. dai na cewa an garzaya da marigayin ne zuwa asibiti a lokacin da ya yanke jiki ya fadi a gidansa. Karshen sharhin jaridin kenan a huda lafiya. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. kasar Saudi Arabia da sauran kasashen musulmi sun bukaci a gaggauta kawo ƙarshen hare-haren soji a Gaza. Sun bayyana haka ne a yayin wani taron gaggawa na haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen Laraba da aka gudanar a birnin Riyadh na Saudi Arabia inda suka ce Isra'ila za ta yi dakon alhakin aikata laifuka a kan Falasɗinawa. gwamman shugabannin da suka halarci taron sun hada da shugaban iran ibrahim ra'isi da na turkiya recep tayyip erdogan da sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-thani sai shugaban syria bashar al-assad sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da iran a syria a jiya lahadi a matsayin martani ga hare-haren da ake kaiwa dakarun na amurka wannan dai shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakarun amurkan ke kai hari a wurare a syria da amurkan ta ce na da alaka da iran da ke mara baya ga kungiyoyin da ke rike da makamai daban-daban da washington din ta zarga da alhakin karuwa hare-hare akan dakarunta da ke yankin gabas ta tsakiya a jiya lahadi ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwance a asibitin shifa da aka yi wa kawanya a gaza ba lami lafiya duk da kokarin da dakarun hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin hadari masu raro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. kada manta duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu da ma sauran wannan shirin da waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x wato twitter da instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumunsu yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatarwa da solomon abu da haɗa mana shirin sai injiniyan mu mr charleston ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namu na rana idan allah ya kai mu.